أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالكتاب والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وألا مدعو كتنسلتي وندا كتن نعم انساء يا سن يا مو لا يلو يمتي من البركة شي جبا كتن كراتون للتاسع الادب المفرد نا الامام البخاري وفاتا الله من وقت فنك من الجابورة دا كاشي اكام عديث نبري يهود باب آه، البر لجيران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاه حتى ظننت أنه سيورثه وعن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت رجالنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وعن عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني وأنا وديتي بداؤكم سنة مغنني أكن أبو بداء وكالكشم بابي حق الجار حديث فرقه فنويتوش بدا عبد الله بن عمر قال لي متى يدايتي ما يكون الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما زال جبريل يوصيني بالجاه جبريل يا زوم بيبوشي باينا من وصية دمكوكشي حتى ظننت أنه سيوجسه أرسينا إذا تنشي و za a sanya masa kaso a cikin gadon makwabcinsa domin yawa wasici wadda yake mun game da makwabci حديث نبي نا الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة سوى شي عبد الله بن عمرو أن ينكع مسا تنكيا أجدنسا دومينكي فجعل يقول لغلامه سينا تتيوى تنجدنشي ينا بين مسا أهديت لجارنا اليهودي shin ka ba makwabcinmu ba yahudi a cikin wannan tinkiyar yana maimaita yana tambayarsa yake dalili sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ma za da jibril yusini birjar jibril bai gushe ba yana mini wasiya da makwabci hatta zanantu annahu sayuwazifu har sai da na yi zaton cewa zai sanya masa kaso a cikin gadi hadisi na uku shine hadisi aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita ta ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي مالك الله صلى الله عليه وسلم ma zala jibrilu yusini bil jar jibril bai kushe ba yana min wasiya da makwabci hatta zanantu annahu sai wajibuhu har san da nayi zaton cewa zai sanya masa kaso a cikin gado wannan hadisi dukkan su ma'anansu guda kuma babbar mahalli a cikin hadisi shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace ma zala jibril yusini bil da jibril da ya gushe ba yana min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sai wa yawan wasiyan da yake min game da shi har sai na yi zanto cewa zai iya gaji makwabcinsa idan ya mutu معناه ما زال جبريل يأمرني بحب حق الله جبريل بيقوش باينا أمرتك بكيا يا حق مقبتي من الإحسان إليه نكوت كامتا ودفع الأذى عنه لكما كاري توتر وادغ جريشي حتى ظننت أنه يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره an sai na yi zaton cewa zai umarni cewa makwabci ya gaji makwabcinsa bifar bitani ko fallanta maka wata kaso a cikin gado kamar yadda aka fallanta wa wasu daga cikin yan uwa yuqawu ma al wanda ba za a bashi tare da yan uwan mutumin da ya rasu sun ce, annahu أنه ينزل ta من يرث بالبر cewa za a kan yashi matsayin wanda yake gado da kyautatawa da kuma sada zumunci amma na farko shine abin da ya fi bayyana cewa za a sanya masa kaso ne a cikin gado ɗin abin da ya ayyada wannan riwayar imam bukhari da nasarin cewa hatta zanantu annahu yuj'al lahu fi miraf fi amirakan an da so za sanya masa kaso a cikin gado wannan hadisi yana nan tare da hadisai wanda ya zo daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam game da makwabcin mutum hadisai sun zo daga gare shi wajen karrama makwabci hadisai sun zo daga gare shi wajen nisantan cutar da makwabci duk wannan hadisai sun zo daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam amma umarnin annabi sallallahu Alaihi wasallam wajen nisantar cutar da makwabci yin haka haramun ne cutar da wani ko da ba makwabci ba kowaye cutar da shi haramun ne sai dai a hakkin makwabci shi ya fi tsananin haramci domin yadda ya zo a cikin eh, bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud ya ce ya ma'aikin Allah ayu zambin a'azam wani zunubi ne ya fi girma ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zunubin da ya fi girma an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah abokin tarayya bayan shine ya rice ka قلت ثم yake sa'an nan akan bi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wani zunubi ne kuma ya fi girma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an shaktula waladaka min ajli an yat'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka domin tsoron talauci domin tsoron ciyar da shi kuntu summa aiki sai na ce bayan wannan wanne ne fi girma cikin zunubai Kola an tujari halina ta jari shi ne yin zina da matar makwabcinka kowa ko waye makwabci ne ba makwabci ba duk wanda ya gan wanda ya zina da matarsa ya gaji zai cutar da shi kenan ya cutar da shi a nufsa sannan ya kuma hana a cutar da makwabci so zunubin cutar da makwabci ya fi tsananin a kan zunubin cutar da wani wanda ba makwabci ba Allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya domin gaskata faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yace wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما wa'annan wanda ba sa kira wani tare da Allah ba su kira wani ubangiji daban tare da Allah kuma ba sa kashe ya'yansu, ko kuwa ba sa kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta su sai da hakki kuma ba sa yin wanda ya aikata wannan زي كانون عقوبة للأمن أو للأمن حكى النمامة يقول الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه بزي شداء الجنة با وانا ما قبتلتا بأمينك daga cikin wani tsakar makwabcinsa bai kasance cikin wajen cutar da makwabcinsa a kullum yana cikin tsoro ne cewa watakila wannan makwabcina dinnan zai cutar da ni hakan na ma'aroto daga abin shurai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yana ta rantsewa wallahi la yu'min wallahi ba mumini bane wallahi ba mumini an yi fadin shi sai aka ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa kenan sai ya wannan makwabci wanda makwabcinsa bai aminta daga cutarwarsa shi ba mumini ba ne amma daraja makwabci da kyautata zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi ya yi umarni da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da haka ألا مدو خسو فرسيكي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما فلكت الإيمان إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا وأن الآية bayan Allah madaukaki sarki ya yi umarni cewa a bauta mata kar a yi shirka da shi a kyautata wa iyaye guda biyu sannan ce a kyautata wa makusanta yan uwa ya kuma yi umarni a kyautata wa marayu da kuma miskinai ya na yi umarni da kyautata wa makusanta makwabtan nan sai ya su wato nau'i guda uku akwai makwabta makusanci akwai makwabci wadda ba makusanci ba akwai makwabci abokin tafiya ko abokin aiki ko abokin mu'amala wannan makwabci ne Allah mabaukacin sarki ya ce ya yi umarni a kyautata musu sa'annan kuma matafiyi har da arku yanzu bayi wanda yake hannun mutum Allah madaukakin sarki ya yi umarni a kyautata musu abin da zai hana mutum ya yi irin wannan kyautatawa shine idan ya kasance mai girman kai mai takama sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya son dukkan mai takama mai alfahari mai ganin fifikun kansa a kan waninsa wanda shi ne zai hana ya kyautata wa makwabcinsa yana ganin makwabcinsa talaka ne shi kuwa yana da arziki menene ya dame shi da shi sai ki kyautata masa domin girman kai da kuma takama su Allah madaukaki sarki yake baya son irin wakilan so wannan aya ya tattara hakkoki wanda yake kan bawa a kan sauran bayan uwansa sai Allah ya sanya kyautatawa a cikin nau'i guda biyar nau'i na farko shi ne wanda ya kasance tsakaninka da shi akwai kusanci sai ya faɗi kusanci mafi girma shine iyaye guda biyu wanda su ne mutum ya zo duniya ta hanyarsu Allah ya yi umarni a kyautata musu nau'i na biyu shi ne wanda mai rauni ne yana bukatan kyauta yana bukatan kyautatawa sai ambaci nau'in biyu a cikinsu na farko wanda bukatuwarsa domin rauni ne a cikinsa shine maraya maraya yaro ne da zai iya nema wa kansa ba dole sai an bashi allah madaukaki sarki ya umarni ya kyautata masa sa'annan kuma mai bukata domin rashi ko karanci shine miskin talaka shi ma a nau'i na uku wanda yake da hakkin kusanci tare da kai da kuma cuɗanyuwa tare Allah ya sanya su nau'i guda uku daru da qurba makwabci wanda yake ɗan uwanka ne shi makwabcinka kuma ɗan uwanka ne Allah ya yi umarni ka kyautata masa na biyu makauci wanda ajnabi ne ba ɗan uwanka ba ne yana yiwuwa ma ba kabilan ku ɗaya ba yana yiwuwa ma ba dinin ku dai ba makaucinka ne Allah ya yi umarni ka kyautata masa sai na hukun su a sahib bil jam wasu malamai sun fassara da mata makwabcinka ne ka kyautata musu wasu sun fassara da abokin tafiya a lokacin da kake cikin tafiya wadda kuke tafiya tare makwabtanka ne a wurin tafiyar nan ka kyautata musu to wannan ya nuna cewa hakkin makwabci akan makwabci yana da girma sosai shi ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallabi nafsi biyadihi لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه na ranta da wanda raina yake hannunsa bawa ba zai imani ba har sai ya so wa makwabcinsa abin da yake so wa kansa a wata lambaji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ina jari wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to ya kyautatawa makwabcinsa wannan hadisi sharhinsa ya gabata a baya babu yahdi ila aqrabihim ba. wannan babu zai yi bayani idan kana so ka yi kyauta idan akwai abin da kake so ka yi kyauta da shi to ka fara da wanda ya fi kusanci da kai wajen kofar gida makwabcin da ya fi kusa da kai kofar gidanka ya fi kusa to shi ne ka ba wannan kyautar shi ya fi tantanta da shi yake an يتي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين ila أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tare ta dace nace ya ma'aikin Allah ina da makwabta guda biyu wanne ne cikin su zan wa kyauta annabi sallallahu yake ila aqrabihima min baba wanda kofan ta fi kusa da ke wanda kofan ta yafi kusa da ke shi za ki wa حديث نجم عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني سيف ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي دارين فإلى أيهما أوذي قال إلى أقربهما من كتابا دكا حديثا ولا جو حديث سيدي عبد الله ابن طلحة شير ويتو عائشة والنفس cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ma'aikin Allah ina da makwabta guda biyu wanne cikin su zan yi wa kyauta annabi sallallahu alaihi wanda ya fi kusanci da ke a kofar gida ko kofar daki wannan hadisi ya nuna a farko kwaɗayi da kuma himma na aisha mumanai matar annabi sallallahu alaihi wasallam da kyautata wa makwabci domin damuwa da hakkin makwabci shi sa ta yi tambaya in ba ta damu da su ba mu ne ya tambaya wa za ta wakilta don ta damu da su na biyu shine cewa gabatar da ilimi a kan aiki kafin ka yi abu ka nemi iliminsa za ka wa makwabci kyauta ta da ta tarbiya annabi sallallahu alaihi ba wa yi gida a bisa da shari'a ta yi wa wannan kyauta so sanin hakkin makwabci da kuma wane ne za kyautata maka yana daga cikin wato himmanta wajen neman ilimi shi ya sa bar mana taska girma a ilimin musulunci fadin wannan sallallahu alaihi wasallam wanda yake za ki kyautatawa wanda yake kusa da ke a kofan daji ko kofan gida malamai sun ce ilma a wannan wanda ya fi kusa da kai yana ganin abin da ke shiga yake fita yana gani saɓani wanda yake nesa da kai idan ka siyo buhun shinkafa za ka shigo da shi gida ya gani idan ka siyo buhun dawa za ka shigo da shi gida ya gani doya ka shigo da shi gida yana gani kar ka bari ya kasance ganin ne kawai ka dan dauki wasu kwano ka ce ga shi zuwa ga abinci ka ciwo ka shigo da shi gida ka sa wa makwabcinka wannan zai sanya sabo ya yi ƙarfi tsakaninku zai sanya soyayya tsakaninku ya yi ƙarfi kuma shi ne wanda mafi kusa lokacin da wani ba abu ya same ka shi ne wanda ya fi kusa wanda zai iya ya zo ya taimake ka amma idan ya kasance ko wucewa ka yi ba ruwanka da shi ba ka gaishe shi ba ruwanka da shi wani irin hali su sai wani abu ya faru a gidanka ana ji ihu shi ma zai ce ba ruwanka da cewa zai taso ne ya taimaka wata kila abin nan a samu bai yi tsanani ba ko bai ma faru ba amma kasancewa ka nuna baka damu da shi ba shi wata sai nuna sai damu da kai ba yana yiwa gobara ne gobaran ka taki a gidan makwabci ba su ba kowa ma a gida amma domin mutumin kirki ne ya saba da kowa a abuwa mutane za su taso amma idan ka kasance ba ka ba ruwanka da kowa su ma za su yi abin da in ma za su yi za su yi da kawai domin cikin dukiya amma ba don kai ba so yana da amfani da kasance wanda ya shi kusa da kai din nan shi ne za ka kyautatawa cikin wannan hadisi shi ne cewa na farko yana da kyau mutum ya kula da menene abin da makwabcinsa ke ji domin makwabcinsa nan yana gani ne ke fita mai ke shiga a cikin gidansa ya kamata ya kyautata masa ya ninka masa hannu na kyautatawa domin a lokacin da kasa zai taso shi ne farko da za ka fara kira ka iya ka kira shi mai taso da himma domin amsa kiranka na biyu gabatar da ilimi a kan aiki domin aisha ta yi tambaya kafin ta fara wannan kyauta don da ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam so kafin mutum ya yi mubasharar aiki ya kamata ya san hukuncin allah a kansa tukuna babu al'adna fal'adna min al-fiyon yana yiwa makwabtan mutum suna da yawa ga kofa a nan ga kofa nan watakila dukkansu sun fi kusa da kai zai yi akwai wani kuma a gaban gidanka ko ba ka da yi ba ka da dama ko ƙarfi nawa ko wannan su to wanne ne ya za ka yi shine imam bukhari ya kawo babu ya al-adna fal adna jiran wanda ya fi kusa ko da wani kabari ya fi kusa to shi za ka farawa kana da makwabci a nan kana da makwabci a nan akwai makwabci a gaba da kai Dukkansu kafar da za ka kirga ka shiga gidanka ɗaya ne amma wannan abokin ka ne sanar akwai makwabci akwai abuta ko kuwa wannan abokin mahaifin ka ne sanar akwai makwabci akwai kuma abuta ta mahaifin ka to duk wani abin da wani zai tara wani da shi shi za ka duba ka yi wannan kyautatawa A عن الحسن أنه سئل da الجار فطال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبدأ لداره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى وما بتجد أدنى فرقه لدى حسد cewa an tambaye shi game da makwabci sai bayani makwabtan tattaka yana farawa yana wato gamawa ne gida arba'in ta dama da kai gira arba'in ta abu da kai gida arba'in gaba da kai gida arba'in baya da kai dukkan su gaba ɗaya makwabtanka kai. ba gaba ɗaya makwabtansa sai kawo asar na abu huraira allah ya masa yadda ya ce kar ya fara la yabda jari yin asba. kar ya fara da makwabcinsa wanda ya fi nisa kafin makwabcinsa wanda ya fi kusa watakila yana da abin da yake amara wannan abu zai iya mutane biyu wa za su iya samu sai fara da tattan nesa da gidansa kafin ya isa wajen makwabcin da mafi kusa ya tare kuma shi ne ya kusa ne zai ji daɗi da zai ji daɗi ba musamman idan ya kasance ba bukaci ne yana iya rikin da cewa ya sa ya fara daga gasar don shi kare ya faru. to sai fara daga mafi kusa an zuwa mafi nesa wanda yake anil hakan yana nufin hakan bakwai hakan bakwai sunansa alhakan hakan ibn yasar al an mata nasaba da basra a nan iran ko iraq tabi'i ne ya kasance babban limami a cikin mutanen basra a zamaninsa tawadan al'umma ne domin iliminsa kamar a ce profesor profesoshi a zamaninsa ɗaya ne daga cikin malamai masu ilimin fito masu fasaha jarumi Allah ke shi ne a madina kuma ya zauna a hannun Sayyidina ali bayan ya yi girma da aka fi irin azakan da yake gushi na ilimi da fasahansa da kuma hikima wanda allah ya ba shi wajen sasanta tsakanin mutane da rashin tsoronka wajen faɗin gaskiya shugaban khorasan a nan basra ya rubuta wasiƙa zuwa ga madina cewa yana so ya zai zauna a wurinsa dalilin zamansa kenan a basra baya tsoron faɗin gaskiya ko mai tafiyu da yana shiga gaban kulafa a wannan zamani ya hana sun ya umurce su wanda za ta fi wajen malamai da yawa ba wanda zai iya buji kirji wajen shiga wurin su kuma Allah ya bashi haiba yana da tauhidi a wajen mutane Hassan al Umar ibn Abdullahi a lokacin da aka ayyana shi khalifa ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi yace ya kai Hassan al inni qad ubtulitu bi hadha al an jarabce ni da wannan shugabanci fanzur li a'wanan a rai. ina so ka duba muku. mataimaki wanda za su taimake ni akan wannan shugabanci ka ayyana min su sai hakan basir ya rubuta masa cewa amma abna'ud duniya فلا تريد به فأن دنيا بقى صوصي لنا تنقل ينعينك أما أفلام الآخرة فلا يريدونك أما متع لله لا شكرا بقى صوصا دومين ذاك فتن تجسوا الدنيا لا شكرا بقى صوصا دنيا فاستعن بالله دون أخا تنميك المقر ألا ثم Allah maka dace bai ayyana maka kowa ba ya rasu a basra shi aka tambaye shi game da makwabta sai ke idan aka ce makwabta gida arba'in gaba da kai gida arba'in baya da kai gida arba'in dama da kai girba gida arba'in hagu da kai to kan idan aka ce arba'in arba'in din na muku sai nan suna da yawa guda nawa mutum yake da kalli wanda zai kyautatawa sai kawo asa na abu huraira cewa al'adna bi da imam wato wanda ya fi kusa da wanda ya fi kusa daga makwabta ya gabata hadisin aisha wanda ta ce na ce ya ma'aikin allah ina da makwabta guda biyu wanne cikin su zan kyautatawa ko wanne cikin su zan wa kyauta ya ce wanda ya fi kusa da ke a kofa babu man aghlaqa al-baba ala jarihi wanda za yi magana akan wanda yake da makwabci ya zo salamu alaikum salamu alaikum ya ji makwabcinsa ne da ki ke amsa bai bude kofa ba Wata kila yana da wata damuwa yana da wani bukata ko yana cikin wani tsanani ma da yake da shi ya zo wajen makwabcinsa yana bude kofa ya rufe kofar ba tare da ya bude masa kofa ba عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحق إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بداره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق باب وجودي ومنع معروفه wannan hadisi ya rawaito shi daga Abdullahi dan Umar yana cewa mutanen da suke zaune da shi cewa laqad ata alaina zamani wani zamani ya wuce mu aw qala hilu ko kuwa yace wani lokaci ما أحد أحق بديناره ودرهم من أخيه المسلم وتترك الدين باب يجوز الكنت دقوط كوكوانك سيادة كوكوانك مسلمين وتشينا جنبا وانت يجد حج أدوم سيانسي كما كوكوانك مسلمين والنزار من يازو يا مسلمين ثم الآن أما yanzu zamanin da ya الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم دينار النم درهم النم هي في سويوا أكثر أنقوى المسلمين الحالف وناجي ما أن صلى الله عليه وسلم ينا كم من جار متعلق بداره يوم القيامة نوى ما في يوى دقتين مقبتي wanda makwabcinka zai يكي في زمزم ranar tashin kiyama ya ce ba inda za ka yana يا ya rab ya ubangiji hada aghlaqa baba wujudi wannan makwabcina ne a duniya na zo neman taimako a wurin shi ya rufe kofarsa ba tare da ya buɗe fa mana ma'rufahu ya hana ni kyautatawansa yana neman Allah madaukakin sarki ya biyo masa haƙƙinsa a wani domin haƙƙinsa ne na makwabta ya hana sai ce zai je ko ina ba ko aljanna zai shiga zai hana shi ke ba inda ka sai an bi haƙƙi na wannan hadisi ya koya mana yin mukarana wato mutum ya duba zamani ya auna shi da wata zamani ka zauna a wani zamani da ka hauna wancan da wannan yaya yake domin ya tsariya ka san cewa menene cutan wannan zamani wani magani za ka masa ka iya ka lura da zamantakewan musulmai wajen imani yaya yake da da ko shakka babu nesa idan muka auna a da da yau Allah ya yarda da Abdullahi dan Umar a lokacin da yake ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه مسلم yau kuwa dinari da dirham shi ya fi soyuwa a wurinmu fiye da ɗan musulmi to idan abdullahi dan umar yana sanya wannan zamani wanda zai iya kai dubu da dari hudu da wani abu shekaru baya me za mu ce a yau mu? ko kuwa mai shi zai ce da zai zan halin da muke ciki a yau me mu za mu ce mu da kanmu idan muka lura da halayenmu a yau yaya muke da dukiya da ɗan'uwan musulmi shin dukiyar nan ba shi ne iso ruwa gare mu fiye da musulunci ma ba ma ɗan'uwan musulmi ba musuluncin da kansa dukiyar nan ke fi tsoruwa da rabu kan musulunci nawa mutanen da suka ba da musuluncin su domin duniya ba iyaka muna roƙon Allah kare sanya mu a cikin waɗannan domin wannan shi ne ruwan lalacewa wanda zai yi wannan babu imani ko da da kwayan zarra a zuciyarsa ya fifita musulunci ya duniya a kan ko na makwabci za ka faɗi ko na yau kuwantaka za ka faɗi kwanan da mun ji makwabci ya sati a yaro karami na makwabcinsa domin kuɗi kuma an ba shi kudin har ya san ya kai shi wajen domin ya gane shi da haka ya kashe kuma za ka faɗi iyaye wanda suke sayar da yayansu domin zuciya? ko yaya masu sai da iyayensu domin zuciya? mutum zai dauki mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya je ya je yi magani a yau ya zama ruwan dare a ina. yana neman wani gaba sai san babu inda ba zai samu sai na mahaifinsa domin an da zan gaya masa cewa wanda zai fi kawo kuɗi shi ne na mahaifinka sai ta yi ba kome mara zuciya baya neman duniya mai zuciya ke neman duniya wanda zai iya yin komai domin ya samu duniya to da da abdullahi dan umar zai dan halin da muke ciki a yau me zai faɗi idan zai faɗi wannan zance a zamanin su cewa dinari da birane ya fi soyuwa a kan Yau uwan musulmi to wannan akwai karfafawa wajen lura da hakkin makwabci da faɗaitarwa wajen kyautata wa makwabci domin a cikin yin haka akwai sababi na sabo da kuma wato soyayya tsakani amma a yau al'amarin ya kasance akasi to ya mutum zai ji ranar tashin kiyama idan makwabci ya ce tsantsan sai ba inda za shi akwai haƙƙinsa wanda bai ba shi na makwabta ba so sanin wannan zai sa mutum ya lura da hakkin makwabci babu la ya shiba'u duna jari wannan shi ya fi yawa kada ya koshi cikinsa ya koshi dam-dam amma makwabcinsa na cikin yunwa ko ya koshi da shi da iyalansa a gida ga makwabcinsa kusa-kusa yana cikin yunwa ya kuma san da halinsa عن عبد الله بن مساوي قال سمعت ابن عباس يخبر ابن زبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره دائم أو يتولد عبد الله دم ساوي يتنادي عبد الله دم عباس ينا بي وعبد الله دم زبير ينا باش لابان شيوا في يدي ما يكون أن صلى الله عليه وسلم نا شيوا ليس المؤمن الذي يشبع wa jaruhu jahil ba mumini bane wanda zai ci ya koshi a gidansa kuma makwabcinsa yana cikin yunwa ya kuma san da halinsa ya san da halin makwabcin in bai sani ba wani abu ne daban amma ya san halin da yake shi kuma zai koshi makwabcinsa yana jin yunwa wani bawa sai ce wa kullukum fadilana shaf'an li batni dukkan ku kun samu koshi a cikin ku wa shaba alfata lu'mun idza ja'a sahibuhu koshin mutum zargi ne idan abokinka na jin yunwa kana da aboki yana nan kusa da kai shi yana cikin jin yunwa sai kuma ka cika koshi shi yana jejin ka wannan zargi abun zargi ne to shi yasa za mu zo mu karanta annabi sallallahu yake idan za ka yi romo a gidanka ka ƙara ruwa romon nan ya dan ƙaru sai ka ɗiba cewa maƙwabcinka domin kar ya kasance ka bar su cikin yunwa to a wannan ya muke gani da cewa kowane makwabci zai nemi halin ɗan uwansa makwabcinsa ya gan halin da yake ciki don ya biya masa bukata sai a wayi gari babu musulmin da yake bin doka domin babu wani musulmi wanda ba shi da makwabci kuma wani ya fi wani samun wanda ya fi samun nan ya dubi halin makwabcinsa zai ba shi sai a wayi gari babu wani musulun da yake jin ya zai kasance da cewa kowane mutum musulmi wanda ya cancanci ya yi zakka ya fi da zakkan ya bai wa ɗan uwansa musulmi sai a wayi gari a zamantakewa na musulmi babu wani talaka da ana yi to wannan dalili ne a bayyane a kan cewa haramun ne akan makwabci mawadaci ya bar makwabtanta cikin yunwa haramun ne da makwabci mawadaci ya bar makwabtanta cikin yunwa da aka mumini da zai kasance mumini cikakken imani ba har sai ya nemi halin makwabcinsa yaya suke da zai gafala ga barinsu ba ba tare da ya minka musu hannu na taimako ba wallahu a'lam gaba yayi ba za mu tsaya kan wannan wanda muka yi yayi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh